A cikin rahoto yadda al'ummar Maraɗi da suka taru don nuna goyon baya ga soja (CNSP) ƙarƙashin jagorancin Sarkin Katsina Maraɗi da Gobir suka shirya a cikin jihar Maraɗi, kamar yadda dai labarai suka zo mana cewa inda al'ummar jihar Maraɗi gaba ɗaya suka hito don nuna goyon bayansu bisa ga wannan sabuwar gwamnati a jamhuriyar Nijar, inda al'umma da dama ne suka zo domin su nuna goyon bayansu ga kuma hukumomi waɗanda suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, don kuma ƙara ƙarfafa ƙarfin gwiwa don a samu hidda hukumomin ƙasar Faransa da kuma jakadanta daga jamhuriyar Nijar.